وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan yammaci na asabat sha uku ga watan ramadanin shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi shine 18 ga watan yuni na shekara ta 2016 miladiya muna karatun alkur'ani a cikin suratul an'am mun tsaya kuma zuwa aya ta 56 yau za mu tashi aya ta 59 yau za mu tashi daga aya ta sittin daidai aka ne ko Allah ya mana muwafaka mu karanta mai kyau mu fahimci mai kyau kuma mu aiki da mai kyau نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ويرسل عليكم حفظة حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل Allah ya ce shi ne wannan da yake ɗaukan rayukanku a cikin dare yayin da kuke bacci wa ya alamu ma jarahtum bin nahar kuma shi ne wanda yake sane da abin da kuke aikatawa da gaɓoɓinku a cikin lokacin wuni sun ma ya ba'a fi sannan shi ne wanda yake tayar da ku a cikin wunin yayin da kuke farkawa daga bacci liyuqda ajalin musamma ana jujjuya wannan tsakanin dare da rana a tsakanin kule saboda a cika wani ajali na musamman na iya rayuwanku thumma ilaihi marji'ukum sannan bayan rayuwa ta kare kun mutu zuwa gare shi za ku koma thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan sai ya labarta muku abinda kuka kasance kuna aikatawa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi kuma shine madaukakin da yake tilastawa mai ƙarfin iko akan dukkan bayinsa wa yursilu alaikum hafaza shine wanda yake aiko da mala'iku masu kiwo akan ku Hata hatta idza jaa kumul maut har zuwa lokacin da mutuwar ɗayanku za ta zo gare shi tawaffatu rusuluna sai manzanninmu wato waɗannan mala'iku ‘yan aika su zo su ɗauki ransa wa hum la yufarriqun da ɗai su kuma ba sa sakaci kan aiki sun marudu ilallahi maulahumul haq sannan sai a mayar da su gaba ɗaya a tattara su zuwa Allah majibincin al'amarinsu na gaskiya ala Allah ce ku saurara lahul hukum dukkan hukunci gare shi yake wa huwa asra'ul hasibin Allah kuwa shine mafi gaggawar masu yin hisabi يقول تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى wa hakaza zakara fi hadal makam malam ibnu kathir Allah ya masa rahama yace yanda ji Allah ya yi bayani anan yana magana ne a kan cewa shi din nan shi ne mai ɗaukan rayukan kamfani. kowa daga cikinmu yana mutuwa yana rayuwa mutuwa karama sannan daga baya zai babban mutuwa mutuwa karama ita ce bacci saboda duk lokacin da muka zo bacci ranmu ne ake ɗaukawa, kowane mutum yana da rai guda ɗaya. amma rai din yana da bangare biyu akwai bangaren ashururu wa tamyiz akwai bangaren alhaya ashururu wa tamyiz shine bangaren da ke da alaka da wato motsi da gane ana yin abu da rashin ganewa ranka yana tare da kai kuma kana cikin rayuwa sannan kuma kana gane abubuwan da suke faruwa yanzu kuma kana ji in ana magana kana ji kai ma za ka iya amsawa kana da cikakken hankalinka an fahimta kuma kana iya rarrabe su waye a nan waye bai tare da kai me kake yi waɗannan abubuwan waɗannan ɓangaren guda biyu yanzu haka da kuke kallona kowa yana da su duka biyu amma wanda yake bacci yana da ɗaya ne bai da ɗaya yana da rayuwa shi yasa yana da rai yana numfashi zuciyarsa tana aiki kwakwalwarsa tana aiki amma aikin ya ragu ba irin yadda yake yi a lokacin da yake da wato cikakken lokacin da yake farki ba lokacin da yake bacci dinnan sai zama baya jin abubuwa gaba daya ko kuma baya jin su kwata-kwata ko baya gane waye shigo waye fita ko kuma baya ganewa cikakke ko kuma baya ganewa kwata-kwata sannan baya iya sanin ina yake ko kuma yana iya ganewa amma kaɗan to lokacin da baka da wannan cikakken to rai din baya da cikakken fawa to ubangiji madaukakin sarki shi ke da sulɗa akan waɗannan abubuwan guda biyu shine kaɗai ke da daman ya iya saka kai bacci ko ya hana in ya ga daman kai bacci kuwa duk abin da aka yi sai kayi yi bacci in ya ga daman ba za ka yi bacci ba kuma kai ta kokarin ka ka sha kwaya a maka allura ko ba za ka yi a maka tatsuniyan ka sa music music din ka sa wace tsiya a maka kada bacci to waɗannan abubuwan guda biyu su ne suke da alaka da rayukanmu to Allah yakan ɗauki galibi cikin kowane dare Allah yakan ɗauki rabin ran sai a ɗauki wannan na ashuru wa tamyiz sai abin na alhaya sai zama mutum yana bacci amma yana da rayuwa amma baya da rai irin na gane abubuwa shi yasa zaka kira shi sai ba zai amsa ba yana hawa yadda ya wuya bara su ba kaga ya in yana daidai ba zai haka ba sannan ga mutum ya yi muni in yana bacci ba zai kyan gani ba lokacin da yake da cikakke sai ga mutum ga cikakken kamala sannan a daidai lokacin sai ga sauro zai cice shi bai sani ba kuda zai da kai shi bai sani ba wane ne lokacin yana bacci ko yana gindidi to Allah shi ke da wannan fawan da zai iya kaskantar da dan adam ya zamo irin haka inda mutum yana da daman da za a ce kwata kwata ba zai bacci ba wallahi da ya ji daɗi inda za ka iya a ce kwata kwata ba bacci saboda bacci na ƙasa ne ai tawaya ce kwakwalwarka tana gajiya ta yadda dole sai ta huta kuma dole ka ne a matsayinka na dan adam sai ka samu lokacin da zai zama zaka dan huta kokolwar ta samu ta samu hutu dan adam yana da bukata yan kananan jarirai su ne suka fi bukatan haka wanda za su iya ya zama cikin awa ashirin da 24 nan zai zama awa sha takwas mai bacci yake ko awa 14 ko awa biyu ko awa goma shi kuma wanda ya zama adult ya zama daga awa takwas. ko wani awa shida ma ya ishe shi ko wani ƙasa da haka amma dai galibi moderate tsakani yadda dan adam yake galibi shine wanda zai iya ya zama daidai shine wato yayi aiki na awa goma sha biyu sannan ya huta kuma na awa takwas galibi haka a yi aiki na awa goma sha nawa kenan sha hudu ko ko sha shida sha hudu sannan kuma sai ya huta kuma na awa takwas galibin dan adam haka ne to shine Allah yake cewa Allah shine mai maka wannan ai Allah ya fi karfin ka shi yasa Allah ce Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha Allah yana din kana ganin kana da wani abu na yi wa kanka to ka sani ranka hannun Allah yake gashi yanzu ya karba lokacin da kai bacci sai Allah ce fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wanda Allah ya ga daman mutuwarsa ta kare in yi bacci sai ya tazarce daga can mutum ne suka yi bacci ba su barka ba wa yursilul ukhra in ya ga dama kuma sai dawo maka da taka sai ce ka kara zuwa gobe ko jibi ko shekara kaza wannan to Allah da yake da wannan control din kullum sai ranka ya shiga hannunsa ai aka mata ka bi da shi abin nan ka nemi sallama ka sallamawa gare shi kuma ka nemi ku ku daidaita ka yi abin da yake so sannan ka gujewa abin da baya so jama'a an fahimta shine Allah ya ce shine wanda yake ɗaukan rayukan cikin dare sannan wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma shine yake sanin abinda da kuke tsirfata kuke aikata bi ma'ana ma taksibuna bi abin nan bi jawarihikum abin da kuke aikatawa da gabobin ku da rana Allah ya sani ya san abin da yake faruwa da kai cikin dare kana bacci ya san abin da yake faruwa da kai da rana bayan ka farka yabba asukun fihi sannan Allah sai ya sa ku farka asukun bi ma'ana yuqidukum sai Allah ya farkar da ku da safe bayan gari ya waye sai ga gari ya waye ana ta harku kamar ba kai ne jiya da daddare kuma ka kwanta kake ta min shari ba an sake gomawa gobe ka sake yin haka kullum dan adam haka ne da yi ajalin musamman ana maka haka ne har zuwa lokacin da ajalin ka zai kaji wunin yau da aka yi aka yi daren yau din nan 24 hours ya kare a cikin rayuwarka ka gama kwana daya kuma dama kwanaki aka tsora maka za su kare haka Allah ya sa kowa rayuwar mu ga ɗaya kwanaki da dare da rana dare da rana Allah maɗaukakin sarki ce shi ne wanda ya sanya waje annan laila wannan hara ayatai kama hauna ayatan lai waje annan ayatan na hari mubu suratan littattafa gufa bilan mai rabbi gum wani ta'alamu wa adada su ne wani hisab Allah ya ce ya sanya muku dare ya sanya muku rana suna jujjuyawa wannan jujjuyawan saboda ku rika gane wato kwanaki yau kwana ya kare yau ana ce kwanan wata kaza ga wata ko to in aka gama allailu wannan har sai a saki ce kuma yanzu an tashi daga kan sha uku ga wata an koma sha hudu ga wata daga nan an koma kaza shikenan adadin sinin har ya zama kuma daga kirga kwanaki sai a je satuttuka sai watanni har kuma a zace shekaru wal hisab da lissafin da kuke yi na yau da kullum duk kuna yi ta hanyar dare da rana ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah ce ba da wasa Allah wannan ba akwai gaskiya a ciki yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun don haka waɗannan ayoyi suna nuna mana ihadar ubangiji ne da mu akan iliminsa da kuma ikonsa akan gudanar da al'amuran duk abin da muke aikatawa akwai wato control direct control daga wurin ubangiji akan al'amuran in Allah yana so abuwa su katse za su katse sannan da kake ganin wuni da dare ɗinnan su zo su shuɗe suna gaya maka ne cewa lokacin kafa yana tafiya wannan daren kafin ya shuɗe ai an kakkasa shi shekara cikin watanni an kasa watanni zuwa satuttuka satuttuka zuwa kwanaki kwanakin nan dare da yini dare da yini na zuwa awoyi awoyin nan kuma zuwa mintuna mintunan nan zuwa daƙiƙai da ta kalbin ilatun lahu innal hayata da qa'iqul wani ko waɗannan seconds ɗin da suke tattafiya suna bugawa zuciyarka tana gid gid bugawar da take yin tana gaya maka cewa lokacinka ne fa take kirgawa saboda ai daidai lokacin da take wannan agogo yana haka yana haka ita ma tana yi an rubuta maka adadin numfashin da zaka yi a duniya in lokacinka ya zo dole sai numfashin ya tsaya kyam kuma ba za ka ƙara ko guda ɗaya ba an fahimta ko to shine Allah madaukakin sarki ke ce mana liyuqza ajalun musamman saboda a a yanke iya adadin ka cika ko a cika maka iya ajalinka da aka ɗiba maka sun mai ilaihi ukun. sannan zuwa ƙarshe kuma za ku koma zuwa gare shi sun mai nabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan sai zai muku labari da abin da kuka aikata kai ka aikata amma sai ya baka labari wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne kuma mai bada labari ga abin da kuke aikatawa wa huwa al fawqa ibadi Allah ubangiji shine mai ikon tilastawa mai fin karfi mai galaba me yasa ba a yi dole akan bayinsa an fahimta ko wato ma'anar wa huwal al-qahir fawqa al shine huwa alladhi qahara kull shay'in wa khada'a li jalalihi wa 'azamatihi wa kibriya'ihi kullu shay duk wani abu da yake da karfi da yake da girma da yake ji da kansa da yake ji cewa shi wane ne haka ubangiji madaukin sarki yasa ya risina a gaban kowa ya risina a gaban Allah da wanda yake bauta masa da wanda bai bauta masa duka kowa ya risina ko kana yi kana so ko kana yi ba ka so amma kowa yana karkashin Allah kuma yana bauta ma Allah ko yana so ko baya shine ma'anar wa huwa kahiru qahiru fawqa ibadi kana so Allah ya sa kai sallah kana yi hikiman ma ka iya gane me yasa ake sunkuyawa haka kuma an tashi a sake haka a sake sa goshi hikiman ba za ka iya ganewa ba shi ne alkahiru Allah ya sa dole kuma haka za ka yi ka miƙa wuya sannan wanda ya kiyaye wannan shi ya kiyaye haka to shi ma kuma yana yi ta inda baya so wallahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi Allah ya ce duk abin da suke cikin sama da abin da suke cikin ƙasa suna yi wa Allah sujada wa zilaluhum bil ghudwi wal asal in mutum ya kiyaye da kansa to inuwarsa kuma tana yi da safe da yamma in kuma kana so ka ki ka ce Allah ba shine alqahiru fawqa ibadihi ba to in ka zo fitowa da safe ka ce inuwarka ta jira ka a gida zaka dawo baka isa ba ko in ka zo da yamma ka ga inuwar ka ce a kawo wata na'ura da za a yi wanda za ta sa inuwar ba zai fito ba yanzu ana gani turawa wai sun ce rana ta yi yawa da waka za a yi wa duniya nema. ko ku gani ba sosai malaman kimiyya bbc world ma sun faɗi wannan cewa ya kamata yanzu rana ta yi yawa ana samun overheat kuma temperature duniya ya tashi abubuwa sun sun tabi bayan da ake so don haka za a yi wata babban nema da ta rufe duniya muna jira mu gani fantabiru inna muntabiru ne kenan Allahul musta'an saboda aka ce za a yi wannan neman abin da ya dame ni shine mutanen wani gari za a yi a dai yanzu nan da muke magana da ku muna yammaci karfe hudu da wani abu ko to a daidai wannan lokacin waɗansu ƙasashen kuma suna can cikin dare ne an yi nisa an wuce matsakiyar dare waɗansu kuma yanzu suna can baya to ya za a yi neman masuwa za a sa ne ka rinka bin rana duk inda ta je to sai mu gani wannan ranar kuma in tana tafiya karkashin al'arshin Allah take zuwa halalai man zai je can kenan ka kuma wannan wasa ne shi yasa Allah ya ce duk abin da kaga suna tafiya din nan ba abin da Allah ya sanya shi face bil haqqi akwai gaskiya a ciki don haka ba harkan wasa a ciki an fahimta ko wa yusiru alaikum hafaza kuma Allah shine wanda yake aiko muku da masu gadi masu kiwo masu auna al'amuran masu auna ayyukan kuma masu gadi a kan masu kula da ku suwa ce hafaza yace minal mala'ikati yahfazuna badanan insan mala'ikun da suke gadin suke aiki akan gangan jikinka Allah ce lahu mu'aqibatun min bayni yi wa min khalfi yahfazunahu homin amurila Allah ce dan adam kowane mutum ta dubi gatar da Allah ya bai bil adama musulmi yake ko arni kowane ne shi Allah ya ce Allah ya maka mala'iku guda biyu waɗanda suke canjin aiki mu'aqibat wannan zai aiki daga safe zuwa yamma wani ya karba daga yamma zuwa gobe suna canjin aiki na homin amrillah suna kiyaye ka da umarnin Allah shi yasa in kana da rai bayan da za a yi kana zaune haka yanzu a ga kiyashi sun zo suna ta shiga bakinka suna shiga hancinka ko bacci kake yi ba za su shiga hancinka su shiga waye bera ta zo ta fara cin naman ka bugu ya zai ci wane ne gafiya ta zo ta ci duk wannan Allah ya kare tsutsa ba za taba cin ka ba matukar kana da rai mala'iku suke maka wannan aiki ko kana musulmi ko baka musulmi amma kana mutuwa kuma ba kana mutuwa sai ka ga jikinka ya fara zagwanyewa yana lalacewa to gafiya ta ci tsutsa ta ci ka rufe ka yi waye duk wannan abun Allah ya san mala'ika ne fa suke kare ka da kar ka dauka abincin da kake ci da wane ne shi yake kare ka Allah ne turo mala'iku musamman wanda in kai arne ne ga su suna bauta wa Allah aikin su kenan su tsaya su zo su tsaya su kula da kai kuma ka samu cikakkiyar lafiya ka samu kariya kuda ba za ta hauka ba kuda haka kawai kana zaune kudaje zo su yi yiwu akan kanka ba za ka ga wani a jikin dan adam ba sai dai yana da wani abin kazantar da shi suka biyo amma dan adam yana da karamar da wata wani abin kazanta ba zai zo ya hau jikinsa ba sai dai in shi ya sa abin kazanta abun su biyo abin kazanta amma ba dan adam ba amma dabbobi ka ga yadda suke mana wannan abun yana taba su ba su iya so sawa ma wannan abun yana wane ne sai dai kaga sun daga hannun su suna ta su je jikin bango su dan adam yana da wannan wannan duk fa Allah ne yake maka shine Allah ce wa yursulu alaikum hafaza Allah ne yake aiko muku da masu gadi haka kawai kana bacci ko kana fadake kana sabon Allah ko kana bautawa Allah duk suna maka aiki sannan akwai kuma wa hafazatan yahfazuna amalahu wa yuhsunahu sannan da kuma waɗansu mala'iku masu aiki da suke kiyaye ayyukanka waɗannan suna aikin gadinka waɗannan kuma suna aiki suna kallon abin da kake yi koyaushe ko yaushe ba da za yi wanda za ka musu duk inda za je za su je duk inda za fita za su fita duk motsin da za ka yi kuma suna tare da kai wa inna alaikum la kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suna tare da ku sun san abin da kuke duka kuma in kai magana suna jin yaren kuma sun iya rubutu wanda duk saurin abin da kake fara suna rubuta ma ya lafi zumin kaunin illa ladai a ati duk abin da ka fara sun rubuta sun iya spelin kuma koyan da yanda ka juya harshe ko ka yi zaurance ko yi wane ne su suna ji za ka iya yi mutanen duniya ba za su gane ba ko ka yi wani abu ko ka yi gatsi ne ya alamu kha'inat al'ayun ko gatsi ne kake wallahi sun sani kuma za su rubuta yi wannan abun in an je sai a ce a baka sai ya ce ka karanta da kanka ikra kitabaka kafa bi nafsika a yawma alayka hasiba wannan rubutun da suke yi din shine wa yursilu alaykum ba. an fahimci wannan ko hatta idza jaa ahadakumul maut haka mutum zai ta rayuwa har lokacin mutuwar sai ba wanda Allah zai gaggauta masa lokacin ka bai ba ya ce maka ina gaji da wani kawai sai ce a ja dauki ransa a'a abinda Allah ya yanke maka na ajalin nan zaka jira har sai lokacin ka yayi ka ci iya rabonka in ka gada maka yi abu mai kyau in ka gada maka yi mai muni an dai baka dama an baka rayuwar taka ce ka kai ka kake so in kana so ka gyara don ta gaba ta fita yanzu kyau to sai ka bi abin da Allah yake so in kuma kana so ka bi abin da ranka da shaidan suke so sai ka yi abin da ka ga dama amma dai ranar da wato dubu ranar da aikin ka ya cika bi ma'ana ja'a ahadakumul mautu bi ma'ana ihtadara wa hana ajaluhu lokacin ka yayi tawaffatu rusuluna to mala'iku kuma za su zo aiki ai mala'ikatun muwakkaluna bidalik mala'ikun da aka sa su su yi wannan aikin abdullahi dan abbas allah ya kare yarda a gare shi yake cewa me yasa aka ji tawaffatu rusuluna mala'iku za su zo man a yan aiki alhali ne daukan mutuwa mutum nawa ne mala'ika nawa ne da ya kulya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ai mala'ika kwaya ɗaya ne shine mai dauka rai to nan kuma an ce rusuluna yan aika mala'iku masu dauka rai shine yake cewa yake cewa limalakil mauti a awanu minal mala'ika ko mala'ikan mutuwa yana da masu taimakonsa yana da masu aiki yukhrijuna ruha minar aljasad sune rasu su tattatse rai suna janta suna janta fa abin nan za su ta janta minar jasad daga jiki fa ha, malakul Mauti, idan tahat ilal alhulqum har sai sun jata ta zo zuwa makoshi kalla idza balagatil hulqum ta zo zuwa nan sai mala'ika mutuwa shi kuma sai ya ƙara kawai waɗannan mala'ikun mutuwan su ne wanda in sun zo kowane ɗaya daga cikin munan za su zo masa kuma lokacin da za su zo makan nan tayu kana bacci tayu kana faɗake tayu kana tsaye tayu kana zaune tayu kana kwanci a garin asibiti tayu kana tafiya a mota tayu kana jirgin sama tayu kuna wata hira akan harkar lahira tayu kwata-kwata kana nesa da tunanin lahira kwatsam kawai sai ka gamsu ya sau ne musamman yanzu yadda ake mutuwa fuja'iya irin lokaci ɗaya za ga mutum ya mutuwa kamar gulab ya mutu to ko kwatsam mai mutum yana cikin harka yana cikin wani sha'ani wani irin sha'anin Allahu a'lamu me kake yi kai ka me kake yi kawai sai ka zama mala'ika shikenan shine tawaffatu rusuluna su kuma hum la yufarriqun ba ta sakaci in su zo aiki kawai za su fara a samin inda aka turo su za su zo ba magana hira a tambaye ka me kake yi ne sunanka ba musijinka kai dan ah, ba wannan duk ba su aiki kawai wa hum la ba sakaci kuma ba ta latti lokacin da aka dora musu lokacin ka ya yayi wallahi za ka ga mala'ika a lokacin man suka zo ba su ce maka shirya ga munan mun za mu fara aiki kawai sai dai ka ga an fara aiki kuma lokacin ba ka samu damar na nan sai ka ga musu ga mala'ika ya zo ka gaya musu balle mutum ya tsalla ya safi una tausiyatan ba za ka samu daman yin wasiya ba wala ila alim yarji'un ko ka ce za ka koma gida ba wannan a inda suka same ka a wurin za ka tafi wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut baka san aina ne zaka mutu ba jama'a mu yi hankali wallahi da ubangiji waɗannan mala'ikun abun tsoro ne har kawai suna zuwa sai su fara aiki Allah ya ce sun marudu ila Allah maulakumul haq sai a tattara ku gaba ɗaya a maida ku zuwa wurin Allah haka za a yi ta komawa ana ta tafiya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yanzu yau mutum ne suka mutu a Bauchi a Najeriya ba a Afirka ba a duniya ba kai Allah yana aiki ana ta tafiya wallahi suna ta can ana ta taruwa ana ta taro ana ta taro kai baka kai to ranan da appointment ɗinka ya zo tawaffatu rusuluna za ka ga mala'iku ne kawai wahum la yufarritu ba sakaci sai ka je rana za ka je ka gaya ake taron me ake a can wata waina ake toyawa duk da kai za a yi ba wani gaggawa kai dai ka shirya an fahimci wannan ko shine Allah ya ce sai a da mutane gaba ɗayansu a taru zuwa Allah maulahumul haq wanda shine asalin majibincin mutane shine maulan mutane na gaskiya ala lahul hukm dukkan hukunci zuwa ga Allah yake wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mafi gaggawan masu iya hisabi dukkan mun nan a duniya duka da mu da muke kan ƙasa yanzu da wanda suke karkashin ƙasa da wanda suke cikin sulbin suke cikin gadon bayan mu wanda za a haifa da wanda za su zo har zuwa ƙarshen duniya Allah zai tara mu a farfajiya guda ɗaya kuma Allah zai mana hukunci dukkanmu a rana ɗaya kuma individually Allah zai ba zai collective da ce bari gama da yan bauchi an sallame ku sai a a kowa ɗaɗɗai ɗaɗɗaya ma minkum min ahadin illa sai kalli ku buhu. kowa sai Allah ya yi magana da shi kuma sai Allah ya shi fair yare shine sun bayyana bi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah ya baku labari ce kai kaza kai kaza me yasa kai za a baka dama ka kare kanka ka bayani a gama da kai a zo kan wani a zo kan wani amma duk wani abun a rana ɗaya Allah zai gama wa huwa asra'ul hasibi shi yasa Allah madaukin sarki ce alaysa zalika wato abin nan alaysa Allahu bi ahkamil hakimi shin Allah ba shi ne yafi kowa iya hukunci ba ba wani hukuncin da zaka gani wanda ya kai irin wannan sai ka je kiyama ka gani Allah ka samu je da kyakkyawan guzuri don aka zo mutuwan nan me zai faru Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito mana hadisi Allah ya kara masa rahama daga Abu Hurairah Allah ya kara yarda gare shi yace an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga bakin da baya ƙarya bakin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace innal mayyita tahduruhu al mala'ikatu fa idza kana ar-rajulu salihu qalu ukhruji qalu ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasadi at-tayyib اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل wa idza kana ar-rajulu su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum in ya zo mutuwa idan mutumin kirki ne kowa san mutumin kirki ko shine mai imani da Allah da manzan Allah sallallahu mai kyawun aqida mai kyawun hali mai kyautata alaka tsakaninsa da ubangiji tsakaninsa da mutane tsakaninsa da kansa mutumin da ya zama wannan kawai sai da mala'iku mala'iku in sun zo sai su fara masa hira su rika masa maganganu na jin daɗi wanda zai sa suna ɗaukan ran kuma shi kuma ana wato masa hiran da zai sa ba zai ji zafin ɗaukan ran ba shi ne manan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa mala'iku za su zo suna ɗaukan ran wanda yake da imani suna ce masa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun suna ce musu la khawfun alaikum wala antum tahzanun karka ji bakin ciki karka ji tsoro ana ta gaya masa irin waɗannan ana ce masa muna maka albishir da cewa akwai hutu daga yau ka huta ba za ka sake shan wahala ba akwai ko sannan kuma muna maka albishir cewa za ka je ne ka gana da ubangijin da baya fushi da kai Allah yana son haɗuwa da kai yau kana cikin jin irin wannan su kuma suna aikin cire ran an fahimta ko suna cikin irin wannan har zuwa lokacin da za a ɗauki ran mutum ya mutu mala'ika ya karɓa sai a tafi da shi zuwa sama ana zuwa kofan sama sai a kwankwasa sama a ce muna neman izini za mu shiga a ce waye ne a ce an zo da ran wane wane dan wane su kuma sai su ce ba da wane rai mai kyau daga gangan jiki mai kyau ce sai a wuce da shi a wuce zuwa sama zuwa sama har a kai inda Allah madaukakin sarki yake in aka kai sai Allah ce uktubu kitaba abdi fi illiye rubuta rajistan rekod ɗin wannan rai din a cikin wani wato rekod babba a wuri na wanda ake ce masa indiyin inda ake ajiye rekod din kalla inna kitabal abrari fi illiyin mutanen kirki rekod din su ana kawo sai a ce a sa sunan sa yau ya iso sai a sa sai a kai rai kuma a karkashin al'arshin Allah akwai kowace tsuntsuwa sai a sa rai a ciki shikenan dukkan su suna tare a ciki tsuntsu sai ya je ya wuli yana kiwo a cikin aljanna ya dawo kuma karkashin al'arshin Allah ya kwana to haka ne ran bawan Allah haka za a masa me ba za ka kyautata wa kanka ka samu wannan ba me ba za ka kyautata wa rayuwarka saboda wannan ranar ba yace wa idza kana ar-rajulu su قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق واخر من شكله ازواج فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني yace haka ana nan idan kuma mutumin banza ne wane ne mutumin banza shi ne wanda bai yi Allah ba bai yi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya yi ta shaidan ko ya yi ta son ransa ya rayu yanda yake so ba addini ba aƙida ba aiki nagari ba nagarta tsakaninsa da ubangiji ba nagarta tsakaninsa da bayan Allah ba nagarta tsakaninsa da kansa irin wannan mutum in aka zo aka cire ransa za su zo cire ran za su ce kai wannan mummunan rai a jikin mummunan gangan jiki su cire ran cikin tsanani da wahala suna gaya masa bakar magana ga zafin da yake ji to aka cire ran sai a ɗauka akan za a tafi da shi sama sai an je sama a ce waye ne sai a ce wane ne sai ce sai su ce tir da mummunan rai daga mummunan gangan jiki ku tafi da shi ba za mu buɗe masa kofar sama ba la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalja aljamal fi sammil khiyam Allah ce ba za a buɗe musu kofar sama ba kuma ba za su taba shiga aljanna ba sai ran da aka kawo raƙumi aka zura ta cikin kofar allura haka za a wurgoran daga sama faka annama karra min as-sama'i fatakattafuhu at-tayr Allah ce kamar da za a jefo daga sama ne tsuntsaye kuma su yaga yaga da shi a sama aw tahwir bihi rihu fi makanin sahih haka za a wurgo shi sai ran ya dawo sai ya koma cikin kabari ya je samu gangan jikin a musu azaba tare da gangan jikin da ran gaba daya sannan a ce uktubu kitaba abdi fi sijjin ku rubuta rajistan wannan rai din a cikin kalla inna kitabal fujjari lafi sijji a cikin mummunan rekod na sijjin wanda yake can karkashin wuta a wurin za a rubuta rekod ɗinka kuma a nan rai ɗin zai ta zama tsakanin wuta da cikin da gangan jikinka nan da ya kasa kasa da ta can can can haka za a yi ta yi har zuwa tashin kiyama in aka zo ranar kiyama kuma bala'in can kuma ya fi na duk wanda aka yi na yanzu Allah ya tsare mu to abinda waɗannan ayoyi suke gaya mana kenan jama'a mu mai da hankali mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah mu kiyaye ranar haɗuwar mu da Allah mu kiyaye ƙarshen rayuwar mu wanda za ta zo mana ba mu san wani irin ƙarshe za ta zo ba Allah dai ya ce mana mala'ikun sa la yufarritun ay la yaqsuruna wa la yudayyi'una fi hubbi ruhil mutawaffa ba sa a kan aiki bara a taɓa yin kuskure wata rana sun ɗauki rai ya ɗan ɓata, ya ƙwace. kasan biyan da aka yi aikin ɗan adam in abu ya yawa wata rana sai an ɓata. to duk rikodin mutane nan wallahi yana nan ko mala'iku ba za su taɓa ɓata. a ce yau ga wani ya ɓata? babu su shi su shikenan magana ta ƙare. ina yawan adadin mutanen da suka zo duniya su ne yawan mutane da aka gansu a ranar kiyama dukkan su ba za a manta ko ɗaya ba wa hasharnahum salam nughadir minhum ahada muje zuwa

ومن كل درب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم على شيعا ونذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر كتشي دسو shin wanene ne kan mai tseratar da ku daga cikin tsanani wato na kan tudu da kuma cikin ruwa tad'unahu tadarruan wa kufiya wanda kuke kiransa a bayyane da kuma a asirce na in anjana kuna alkawarta wa kanku kuna cewa in dai har ya tseratar da mu min hazihi daga cikin wannan musiba da muke ciki na mina shakirin lallai za mu kasance daga cikin masu godiya kullahu ha. minha ce da su Allah shine mai tseratar da ku daga cikin ita wannan musibar wa min kulli karbin da kuma ma duk wata musibar daban ba ita ba thumma antum tushrikun amma sai ga ku kuma kuna wa Allah shirka kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum kace shi Allah shine mai iko akan ya aiko muku da azaba akan ku daga saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma ya kama ku daga karkashin kafafunku aw yalbisakum shi'an ko kuma Allah ya kacancana ku yayi daidai da ku ku zama kungiyoyi kungiyoyi daban-daban wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd kuma ya ɗanɗana wa ku tsananin shashi ya zama kuna kashe juna kuna ɓarna ta dukiyar juna kuna yi wa juna ta'addanci undur kaifa nusariful ayat Allah ce dubi dai yadda muke bayyana musu ayoyi la'allahum yafqahun wai don su gane amma ba ta ganewa ubangiji ce kul man yunjikum min zulumatil barri wal bahr kace da su wane ne alladhi yunqidukum wanda yake tseratar da ku yake ceton ku min zulumatil barri wal bahr daga cikin duffai wato daga cikin tsanani az-zulumat shine ash-shada'id kamar da al-imam an-nahas yake cewa larabawa sukan ce hada yawmun muzlim wannan rana ce mai duhu suna nufin yawmun shadid rana mai tsanani to da Allah ce min zulumatil barri wal bahr yana nufin min shada'idil barri wal bahr الشدائد التي تصيبكم حال كونكم في البحر وحال كونكم في البر da kuna cikin ruwa da kuna kan tudu irin tsananin da zai same ka wanda zaka firgice wanda zai zai ya galgala tunaninka ya sa dan adam ya ɗaiɗaice ya zama gaba ɗaya ya razana ya firgice yana gani yanzu zai mutu shine ma'anar zulumatul barri wal bahr wane ne yake tseratar da ku ne ka san yawanci dan adam ayyukan irin wannan abun da bawo shi wanda ake cewa narrow escape hatsari ya zo ku sai ka ga mutum sai ka ji ma har turawa suna cewa wai chicken death wai mutum ya haɗinci mutuwa ga mutuwa ta zo amma ya san da escape to ƙarya ne mutuwar ce bata zo ba to irin wannan naro escape din ko a cikin ruwa ko a kan tudu ya same ka kowane ɗan adam a cikinmu dole wata rana ya taɓa samun wani lokaci da ya tsallake wani abu wanda inda ba don ikon Allah ba da ya mutu kowa ya taɓa samun irin wannan shi yasa Allah ce kul man yaklaukum bil laili wan nahari minar rahman shin waye kan ke tsare ku ne ke kiyaye ku da dare da rana zaka fita kan hanya kana gida za a yi gobara ka tsallake za a yi hatsari a yi waye sai ka zo daidai yanzu aka gama da motar ku ce da kaza ko wata motar baka shiga ba ita kuma ta yi hatsari ko an yi gobara a wani gida kai kuma baka kwana gidan ba ko daidai ka bar nan yanzu aka yi fashi irin waɗannan dai abubuwa da duk bala'i ne ko ana ta wasu abubuwa wanda da ya kamata a ce har da kai sai aka yi a wani garin kai ba a yi har da kai ba gashi duk an mutu wannan shine ma'anan kariyar Allah to Allah ne yake muku wannan in abun da ya samu ka kana nan tad'unahu tadarruan wa khufiya sai ga kuna roƙon Allah bi ma'ana jaharan wa sirran a fili da a ɓoye kana da roƙon Allah kana ta kaga dan adam malam a lokacin ya marirece Allah ya Allah la in an jana min hadisi wallahi in Allah ya tsere da ni daga nan la kunan na mina shakirin ba zan ƙara tsiya ba haka dan adam yake wallahi zan zama cikin masu godiyar Allah la'in an jana wannan shine kira'ar kufiyun ma kira'ar abin ahlul madina da ahlul sham suna karanta la'in an jaitana kamar yadda yake cikin suratul yunus amma duka ma'anar ɗaya ce la'in an jana yana fitabi akan al ko kuma la'in an jaitana fitab kenan ga muhatab na mina shakirin mun yi alkawarin zamu zama masu gaske zamu zama cikin masu gode maka ne kuma gode wa Allah i'malu ala dawuda shukran kai aiki za mu yi aiki mai kyau falamma qulillahu yunjikum min hawa min kulli kar Allah shine mai tsaratar da ku daga wannan da kuma koyaushe ma kuma antum tushrikun amma ku sake koma hauro kuna shirka shine Allah ya ce kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum yanzu ku ba ku tunanin cewa da kun yi alkawari ya tsaratar da ku yanzu kun sake koma ruwa ba ku san da cewa fa shine fa mai iko an yaba asa alaikum azaban min fawqikum aw min tati arjulukum zai iya aiko muku da azaban fa wata rana fa da gaske ai da ku din ko ta sama ko ta ƙasa lokacin da Allah yake faɗan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin sai ya tashi ko sai yana tsoron Allah sosai hankalinsa ya tashi kamar da Imam Bukhari ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi da Allah madaukakin sarki yace Allah zai iya ɗauko muku daga azaba daga sama sai manzon Allah ce a'udhu bi wajhika ya Allah ina neman tsari da kai Allah ka tsare mu Allah karka kama mu amin ta ce ko in kama ku ta ƙasa manzon Allah ce a'udhu bi wajhika Allah ina neman tsarin ka da fuskar ka mai daraja sannan da da Allah ya ce aw yalbisakum shi'an wa yudika ba'dakum ba'sa ba'd ko Allah ya daidaita ku ya sa ku ta gaba da juna ya aiko muku yaki wannan kasar ko wannan al'umman ko wasu daga cikin su kullo ko su ta kashe ku su ta kwashe dukiyan ku su ta muku ta'addanci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hada ahwanu gara haka ya Allah gara ka sa wani ya mana akan kai kai fushi da muka kama mu abinda manzon Allah yake ta jin tsoro kenan har ya bar duniya bai daddara ba baya so a kama wannan al'umma irin kama wanda aka yi wa mutanen annabi lut annabi lut annabi yunus ina nufi annabi nuh annabi lut annabi musa da annabi shu'aib da sauransu wanda aka yi ko girgizan kasa ko aiko musu da ruwa ko a halaka su a cikin ruwan ko kuma a halaka su ta hanyar tsawa ko a rubo musu da ruwan wuta daga sama duk irin waɗannan abubuwan annabi sallallahu yana matukar jin tsoro shi yasa in yana tafiya da mutanensa in suka zo wajen madainu salih wato lokacin da yake tafiya zuwa tabuka sai ta sauri yayi ta sauri yana jin tsoro abin da ya samu wannan kare samu al'ummarsa haka in yana tafiya makka in ya zo daidai inda aka halaka ashabul fil sai sauri a wurin saboda yana jin tsoron Allah baya son Allah ya yi irin wannan amma mu haka muke jin tsoron Allah haka muke jin tsoron cewa Allah zai iya kana jin firgita wani lokaci in ka zo ta tsiyan in kana tunawa da irin wannan wallahi zai saka ka rage Allah fa a yanzu fa zai iya aikowa da bala'i yanzu yanzu shi ko fa zai je aikin haji wancan kuma zai je jihadi yana cikin da'a wa Allah ne amma ki sauri yana tsoro ko me iya faruwa sannan in ya ga hadiri hankalinsa ya gama tashi kenan sai ya ga an fara ruwa ana hadiri ana iska zaga yana ta damuwa zaka yana ce Allahumma suku ya rahmatin la suku ya azab Allah ka sa ya zama shayarwar rahama ne yace saboda waɗansu haka su fi ga hadiri ba falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim sun ga hadiri kalu hada aridun mumtini suna ta murna suna ce ruwa ne bal aka ce ba ruwa bane huwa masta'jaltu bihi abinda kuka ce a yin nan ne shine yau za a yi rifin fiha azabun ali shi wannan yake jin tsoro mu ma haka muke jin tsoron Allah wai da gaske in mun ga abubuwa haka muna tunanin Allah yana iya kwaran kwatsa lokaci daya yanda mutane suke rena Allah da yanda suke maganganu akan Allah da yanda suke maganganu akan addini da a akan masu addini wani yana nuna kamar an rena Allah kamar abubuwan da Allah ya ada nan ko dai tatsuniya ne ko kuma yanzu hala Allah ba zai iya ba wanne ne kuma daya ciki daidai ba daya a ciki daidai ba tatsuniya bane kuma har yanzu Allah zai iya huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum Allah har yanzu zai iya an fahimta ko aw yalbisakum shi'an ko kuma Allah madaukakin sarki ya saukar muku da wato ya daddatsa ku ya sa ku da kanku za ku ta kashe juna ya dora waɗansu a kanku waɗansu ka ce ma'anan aw kum daga wato al abun nan aw kum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ma'anan kum din nan akwai riwayoyi daga Abdullah bin Abbas daga Qatada da sauransu dukansu dai amma ma'anan suna kuma kawai an ku Allah ya cakuɗa ku kuma in yi haka daga baya ya sa zamo daban-daban daban-daban ya zama fayufarriku kun firakan sai Allah ya rarraba ku bangare bangare bangare kuna ta gaba da juna kuna ta kisa ko akan siyasa ko akan neman kuɗi ko akan wani abu ko akan wata manufa ta ƙarya ko akan wani abu wanda ba daidai ba ko akan wata bid'a haka dai ku kuna ta kashe junan ku ga kun ba sa ba sai kaga Allah ya dantsana muku kudan da junanku. sai zama ba ma Allah ne da kansa zai muku ba ya sa waɗansu su casa ku to Allah zai iya wani wannan yana kama da abinda da Allah ya faɗa a cikin suratul isra rabbukum alladhi yusji lakum al-fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima wa idha massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najakum ila al-barri aratum wa kana al-insanu kafura sai Allah madaukin sarki yake cewa afa amintum an yakhsiba bikum janibal bar aw yusila alaykum khasifan min ar fa ay yursila alaykum khasifan min ar-rihi fa yughriqakum a a ay yursila alaykum hasiban thumma la wakila am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ko kuna so Allah ya sake maida ku wurin da da kuka yi ta addu'a kuna kururuwan nan bala'in ya sake faruwa in ya sake maida ku wurin kuma yanzu sai ai da gaske fa yughriqakum bima kafartum sai Allah ya kama ku ya ya ku da abun da bayan wuya ce ta da ku kuka saba din nan thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan Allah ya muku haka kuma ba za ku taɓa samun wanda zai bi kadin al'amarin ya ce wa Allah yana nema muku haƙƙi ba duk waɗanda suka mutu kaji wani ya tashi yana nema wa waɗansu haƙƙi a baya yanzu za ka ji an ce akwai ɗan human rights watch akwai ɗan wace ce ko akwai ɗan amnesty international akwai ɗan suna ta neman haƙƙin ɗan adam to su nemo wa mutanen annabi nuhu haƙƙinsu mana ai Allah ya gama da su duka su nemo wa mutanen annabi salihu haƙƙinsu su nemo mutanen annabi shu'aibu haƙƙinsu su nemo duk waɗancan mutanen a ce Allah ka biya wannan haƙƙin in za su iya su yi haka tun mala ta ji dulakun alaina ta tabi'a Allah ce baku isa ku samu wani wanda zai zai buɗe bakinsa mai wagi yana ce a biya su haƙƙinsu ba haƙƙin ya tafi kenan kuma Allah ya gama da su kuma ya zama hadar ne fa damdama alaihim rabbuhum bi dambihim fasawaha Allah ya gama da su wala ya saku uku baha kuma Allah baya jin tsoron me zai faru daga baya maganan ta mutu kenan har abada mu je وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل نعم بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم فأعرض عنهم حتى يقوموا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبذل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وكذب به قومك وهو الحق ubangiji ya ce kuma mutanenka sun ta wannan alkur'ani gashi kuma shi ne gaskiya kun alaikum bi wakil ka ce da su ni ba wani wakili ba ne aka ɗora ni a kanku in yi muku hisabi likulli na baɗin mustaqar kowane labari ai yana da matabbatarsa wa saufa alamun kuma da sannu za ku sani wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina idan ka ga waɗanda suke kukkutsawa a cikin ayoyinmu fa'arid anhum to ka kau da kai ga barinsu ko ka rabu da ka bar inda suke fa a'rid anhum ka rabu da inda suke hatta ya kuzo fi hadithin ghairi har sai sun kutsa a cikin wani labarin na daban wanda ba wannan ba wa in ma yunsiyannaka shaytan idan kuma har aka samu shaydan ya mantar da kai fala taq'ud ba'da dhikra to kada ka yarda ka ci gaba da zama bayan katuna tuna ma alqawmi zalimin kar ka ci gaba da zama da mutane azzalumai wa ma'ana ala ya yattaquna min hisabihim min shay kuma babu komi na alhaki nasu akan waɗanda suka yi takawa ga Allah hisabin su ko wato alhakinsu baya kan waɗanda suka ji tsoron Allah gwargwadon zaman da suka yi a tare da su matukar da baya sun tashi walakin rawa sai dai an ce su tashi ne saboda ya zama gargadi da tunatarwa la'allahum yattaqun ga waɗancan din saboda su ji tsoron Allah su daina wa zaril ladina takhadhu dinahum la'iban iban lahwa ka bar waɗanda suka rike addininsu a matsayin abun wasa kuma abun yin shagali da sharholiya wa gharratumul hayatu duniya kuma rayuwarsu ta duniya wato ta ruɗinsu wa zakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat kayi gargadi kayi wa'azi da wannan alqur'ani saboda kar a kai ranar da an tubsala nafsun bima kasabat ranar da za a rike wato rai bisa abin da ta aikata laisa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'a wadda wannan rai ɗin ba ta da wani wanda ba Allah ba wanda yake majibincin al'amarinta ko kuma wanda ke cetonta wa in ta'dil kulla adilin la yu'khad minha kuma inda za ta ba da fansar kanta da ko menene ba abin da za a karɓa a matsayin fansa ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu waɗannan sune waɗanda aka taɓar da su aka riƙe su aka hana su sakat a ranar kiyama sannan kuma suka sallama suka miƙa wuya wa halaka saboda aikin da suka yi lahum sharabun min hamim waɗannan suna da abun sha na daga tafasasshen ruwa wa azabun alim da azaba mai raɗaɗi bi ma kanu yakfurun saboda kafircin da suke yi ubangiji ya ce mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam sun karyata alqur'ani wato waɗanda aka musu wa'azi da alqur'ani suka ki karɓa kenan wanda aka zo musu da shi ɗin sun karyata ka ce musu ni ba mai hisabi bane akan ku lastu alaikum bi wakil kamar yadda ake lasta alaihim bi musaitir fa inna ma alaikal balagu alainal hisab naka ka isar da sako ne mu kuma mu ne masu yin hisabi kulli naba'in mustaqar in kuna gani ƙarya ne wannan labarin kul huwa naba'un azim labari ne na gaskiya mai girma amma kun ce ba ku yarda da shi ba to akwai lokacin da labari zai tabbata akwai lokacin da gaskiya zai nuna kansa an gane ko kamar yadda Allah ya ce anin naba'il azim alqur'ani labari ne na gaskiya to lokacin da za ku sani wa saufa shi ne kalla sai alamu na kalla thumma kalla sai alamu. an fahimta ko Abdullahi dan Abbas ce ma'anan sa li kulli naba'in haqiqa akwai lokacin da tabbas zai faru li kulli naba'in khabarun li kulli khabarin wuqu' walau ba'da hin akwai lokacin da tabbas za ku gani wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arif anhum wadannan ayoyin a cikin su Allah yana gaya mana in ka ga kana zaune a guri sai waɗansu suka fara izgile akan ayoyin Allah suna faɗan bakar magana akan Allah ko akan manzan Allah ko akan addinin musulunci to karka zauna a wuri ko akan malaman addini ko akan malaman sunna duk wani abu ne na addini abu mai daraja sha'airullah ko menene na addini sai ga mutane suna abin dariya ana ridiculous wata magana akan addini ana wasa ana kutsawa a ciki ko kuma mutumin da yake karya wa Allah mutumin da yake wa'azi ko yake wani abu yana karantar da mutane amma yana juya ayoyin Allah yana juya hadisan manzon Allah yana faɗan ƙarya yana kirkira wa Allah ƙarya yana juya abin da yake shine na gaskiya karka yadda ka zauna a wurin haka ibnu kathir ya ce a cikin tafsiri fala taqud ma'ahu an fahimta ko yake cewa ai innakum idza jalastum ma'ahum a'a yana cewa al muradu bidhalika um, ubangiji maɗaukakin sarki da yake cewa ibn kasir yana magana akan cewa wato koma wane ne ka zauna da shi a lokacin da yake kutse a cikin ayoyin Allah to kada kai yace wa idza ra'aita kudu yakuduna fi ayatina ay bi takdhibi wal istihza ko suna izgili da ayoyin Allah ko suna karyatawa fa arid anhum hatta yakudu fi hadithin ghairi ay hatta kudu fi kalati kalamin akara ghairi ma kanu fihi min at-takdhib wa imma yunsiyannaka naka shaytan idan shaytan ya sa ka manta hakan da ka fara kana zaune a wurin wal muradu bi zalika kullu fardin min ahadil umma kowaye ne a cikin al'umma wannan ayar ta shafe shi Allah ya jilisa ma'al mukaddibina alladhina yuharribuna la. kar ka zauna tare da masu karyatawa waɗanda suke juya ayoyin Allah wa yad'unaha ala ghairi mawadi'iha ko suna fassara su ba yanda fassara su yake ba kaga ya hada hadda dan bid'a wanda yake karanta ƙarya yake faɗan ƙarya yake juya ayoyin Allah yana wa Allah da manzon Allah ƙarya to wannan yace to kada ka zauna a wurin an fahimta ko fa in jalasa ahadun ma'ahum nasiyan in mutum yana zaune ya manta to fala taqud ba'da dhikra kar ka zauna bayan ka tuna ba'da tadhakkuri ma'al qaumi zalimin tare da wato azzalumi sai ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce Allah ya yafe al'ummarsa kuskure da mantuwa da abin da aka saka dole in dole ne yasa kake ji wannan daban idan kuma wato mantuwa ne wannan daban in kuma kuskure ne wannan daban to amma in mantuwa ne sai ka zo ka tuna to fala ta ba da zikra karka da ka ci gaba da zama an fahimta ko haka Allah ya faɗi makamancin irin wannan a cikin suratul nisa wa qad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun canja tadin in sun canja ka ci gaba da zama amma in ba su canza ba ka ci gaba da zama innakum idan misluhum kun zama daidai alhaki iri ɗaya za a rubuta muku inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a an fahimta ko to shine Allah yake cewa amma fa idan mutum ya zama wato wa ma'alar ladina ya taƙuna min hisabihim ai ma alaika an ya kudu fi ayatin lahi idza fa'alta zalika in ka riga ka tashi suka ci gaba da yi baruwanka ya ce amma idan kai ka tashi in ka tashi kai ka bar su walakin amarnakum bil iradi anhum idan kai ka tashi ka bar su to su kuma sai suka ci gaba kaga kai baka da alhaki shine Allah yake cewa wanda da aka fara da kai lokacin ka mantan nan to wannan baka da laifi shine wato wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay me yasa aka ce ka tashi walakin dhikra la'allahum yattaqun an fahimci wannan ko shine Allah yake shine mala yake cewa ai idza muhu? kada mutum ya dauka wai ma'anansa shine in ka zauna ai alhakin nasu ne idan kai ka ji tsoron Allah a'a yace idza eh, tajannabtumuhum so kai ka tashi a wurin falam yajlisu ma'ahum kai baka zauna ba fi dalika to shine faqar bari min ahdat min wata wa takhallasu min ithmihi shine zai zama laifi bai shafe ka jama'a an gane duk inda kake ake magana akan sako ake magana kai izgili akan ayoyin Allah ake istihza'i to karka zauna a wurin in ba haka ba to laifi zai shafe ka aya ta ƙarshe kuma tana gaya mana ka rabu da waɗanda suka ɗauki duniya ita ce babban burinsu kama waɗanda suke irin wannan abin kenan kar ka zauna tare da su kuma ka bar su su ta abin da suka yi gana ma kai dai ka musu nasiha in kai ka gama naka amma ka musu ka musu nasiha akan ranar kiyama ranar da za a titsiye mutum a kunyata shi a ranar da kuma wato koda mutum ya bada fansa fansan ba za a karba ba wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a ba a karban fansa ko da mutum zai ce wato duk abin da ya mallaka zai bayar innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu da zaka bada duk abin da yake duniyar nan ba za a karba ba to jama'a mu kiyaye wa kanmu kuma mu juna mu nasiha akan jin tsoron tashin kiyama <clears throat> ranar da babu abin da ake iya bada fansa da shi sai dai aikin ka mai kyau Allah ubangiji ya tsare mu da sharrin wannan rana ya babu kuma sa abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi